بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال رحمه الله والوزن بالقسط فلا ظلم ولا يؤخذ عبد بي بسوى ما عمل فبين الناج راجح ميزانه ومقترف أو بقه أدوانه وينصب الجسر بلا امتراء كما أتى في محكم الأنبا حافظ الحكم كينا أتكين أتكين سلم كينا رحمه الله ya ce walwazunu shi kuma ma'auni walwazunu ma'auni bilkisiti da adalci ake kafe shi ma'auni haga wannan da'ul mawazin alkista mm, kulura almawazin mafaran ne ko fa saboda ne almawazin ne to an ko ne masdari yana zuwa da ba a abin nan nashi wasa a nahawu ya taba fil rabi asma abin nan ko in ya zama jam'i tunda an ce mawazin sai a ce sai a kawo da jam'i to amma tunda masdari ne tunda masdari ne shi sa a kawo shi da lafazin shi na mufrad zaki ce ha rajula ne adilu ba sai kin ce adilani ba hazani rajulani adulun lura hatani mar'ataini hatani mar'atani adulun ba sai kin ce adilatani ba saboda masdar ne kullum da ke ko wa nadha'ul mawazin al-qisṭa za mu sanya ma'aunai na adalci fala tuzlamu nafsun babu wata da za zalunce ta shine fala zulma babu wata da za a zalunce ta kana mithqala min khardalin ataina biha wa in kana idan abin da za a auna kulura wa in kana idan abin da za a auna ya kasance qala habbacin nauyin kwayar habba ne min khardal na hardal a taina biya za mu zo da ita ka za a auna zunzurutun aikin za a auna shi kuna jina da ke ko sannan a auna takaddun da aka rubuta ayyukan mutane nawa kenan biyu sannan a ɗauki mutum ɗin kinkim ɗinsa a auna shi a kai ƙwarai ko ibn kasir ya kawo wannan a farko farkon suratul araf farko farkon suratul araf ah, wal waznu izinin haq ya kawo hadisin abdullahi bin mas'udin da ya hau bishiya zai samu asuwaki da suka ga ƙaurinsa sahabbai sai ake ce ai gashi gashi yana ya nasu ce ai abdullahi bin Mas'udin yana da nauyi a mizani ranar alkiyama yana da nauyi so kenan abin ba wai mutum ya ta ci ne ya kara nauyi mun da kyau ba shi bane nauyin imani ne wani za ki ganshi kato ne a duniya amma holoko ne a mizani takaddun da aka rubuta aiki za a auna so ba shi ne ake da hadisu bai tsaka ba wannan da an rubuta la illallah to za a rubuta kun ga wannan kan da ka fala zulma babu zalunci kwata-kwata la na lil jinsi zulma ismula duk wani abu da yake da zalunci babu shi ko dai mutum a ƙara mashi a laifi zalunci ne ko a rage mashi lada zalunci ne duk babu kowanne kullura lura babu kowanne adadin laifin da mutum shi za a auna mashi ba za a ƙara mashi wani abu ba hakan nan kuma ba za a rage mashi ladansa ba wala Ukazu abdun kuma ba za a kama bawa ba bisiwa ma'amila da sabanin abin da ya aikata ba za a ce dan mata ta yi ba sai an kama miji in dai ba sakaci ba shi za a kama shi da sakaci in bai sani ba amma kawai tana ganin mijinta malami ne ko liman ne ko ladan ne ko alaramma ne shikenan take cin duniya ta da tsinke kin ga ranar alkiyama ita za ta amsa tambayoyinta ba za a kama bawa ba da saɓanin abin da ya aikata kowa za a kama shi da abin da ya aikata ne fa bayana najin to fa za ki ga tsakanin wanda ya tsira shine najin rajihun mizanuhu wanda ma'aunin shi ya rinjaya wanda ma'aunin shi ya rinjaya ma'ana kyakkyawan aikin shi ya rinjayi mummunan aikinsa wa muktarifun akwai kuma wanda yake ya rifta mukurifin ne ko mukurifin akwai wanda ya rifta aubaqahu udwanahu shishiginsa ya halakar da shi shishiginsa ya halakar da shi ya zama na da mutum nau kenan biyu rajih mizanhu da muqrifun aw baqahu adwanu idan aka zo ma'auni in aka zo ma'auni mutane uku ne za ki kallace su su na qur'ani mutum na farko shine wanda kyakkyawan aikinsa ya rinjayi mummunan aikinsa za ku iya maimaita mutum na farko shine wanda kyakkyawan aikinsa ya rinjayi mummunan aikinsa kenan a nan akwai mummunan aikin kuna jina da kyau ko akwai sai dai kyakkyawa a mummunan akwai shirka dan da da shirka da ta lalata mummunan da ta lalata kyakkyawa kuna jina da kyau ko saboda ka in dai kyakkyawa ya rinjayi mummuna misalinmu walilahi masu ala misalinmu na duniya a ce yana da kyakkyawa hamsin da ɗaya mummuna arba'in da takwas da tara mummuna arba'in da tara kaga wannan ya tsira Allah haka Allah ta'ala ya faɗa amma wa man mawazinuhu fa fa amma man saqulat mawazinuhu fa wala yakumul muflihun wannan fi radiya saqulat mawazinuhu kikkiawa aikin su yi nauyi to wannan muflihun shine kuma fi ta radiya so duk wanda kyakkyawan aikinsa ya rinjayi mummunan aikinsa wannan aljanna ce kai tsaye mun gane wannan da kyau ɗaya kenan sai na biyu wanda mummunan aikinsa ya rinjaye kyakkyawan aikinsa kenan akwai kyakkyawa amma mummuna ya yi rinjaya a mummunan na akwai shirka da da shirka da ta lalata ɗan kaɗan ɗin misali yana da mummuna 90 kyakkyawan shi goma ne kyakkyawan goma ne ina lillahi wa ina ilaihi raji'un nas'allahu salamatu lafiya nas'allahu salamatu lafiya sai Allah ta'ala cewa man khaffat mawazinhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum ne wanda suke asarar kawunan su to shi a nan yanzu a nan in allah ta'ala ya ga dama sai wuce da shi nama zai je yi prison kware kuwa kware kuwa wana jina da kyau idan allah ta'ala ya mai haka mai ya mai adalci ɗaya kenan sai na biyu shi ɗin dai ga mummunan shi yarin da ya kyakkyawan sai allah ta'ala ya ce ya yafi mishi wuce aljanna me ake mishi wannan falala kuna ji da ke ku falala kenan falala aka yi mishi abinda yan bidiya suka kasa fahimta kenan wannan suka kasa fahimta na farko suka yi inkarin mizani din suka ce babu shi suka ce ai in ka ji ana batun awo ai abin da yake da zaki ake aunawa masara da gero ai su ake aunawa ai in ai yanzu wai sallah da azumi sallah da azumi da da salatin annabi da mutum ai kaga ba abu ne zati ba mm. kun lura da ke ko to amma gashi yanzu ana auna mana zafi eh ana auna zafi ana auna sanyi eh ga haske mun gane so tafarki na daidai shine a tariqul mustaqim shine na sunna zai ko ga zai zayyano su a cikin abinda kowa zai kudirce eh yawwa da haka mutum ne mutum zai kudirce abin wala kiran jahalan na kira munkaran wal hauda wal mizana tun saukun wala kiran jahalan karka inkari don jahilci na kiran wa munkaran wal hauda wal mizana innaka tunsahu nasiha ake maka saboda akwai masu inkarin mizani saboda me suke inkari ya za a ce za a auna sallah ya za ce za a auna azumi ta yaya ana auna abin da ke da zati ne kin je da gwal a auna shi dora shi kan sikeli shi ne kun ga shi yasa za ki gansu duk inda hankalinsu ya saba ya saba ma nasi to babu yadda ba za su yi ba da su ga sun kautar da nan sannan babu yadda ba za su yi ba shine asalin aqidar itizal gabatar da hankali akan kowane irin nasi nasin na qur'ani ne nasin na hadisi ne babu irin abin da za su yaba mishi ba saboda ya saba wai a hankalce ba za su iya ba a hankalce ya za a ce kabari kukuf a ce wai wai mala'iku za su zo in suka zo ina za su tsaya in suka zo ina za su tsaya da da da إن أحدكم يجمع fi batni ummi 40 yawman nutfa thumma yakunu alaqa thumma yakunu يكون thumma yursalu ilayhi almalak ilayhi zuwa ga shi tayi da yake ciki to sun yi inkar wannan wa yi maru bi arba'i kalimatin bi katibi rizqihi kaza kaza to kullu lura da ke ko shi yasa to sannan idan mace tana shayarwa a lokacin zafi ya nuna yake zuwa sanyi sanyi ko to akwai hita ne take dafa shi to a wai dole ne kai ma ba ba hankalin ba ne to ake magana da shi sai a shiga duniyarsa za ka ganin muke da eh, inkarin hankalinka jagoranka eh, nusus na shari'a su ne jagora nusus na shari'a tabbatattu su ne jagora duk da hankali ake fahimtar su kullum domin wanda ba shi da hankali ghair mukallaf to amma ba a saka wa hankali ragama cewar sai abin da ya tabbatar za a tabbatar ba abin da ya kore kuma a kore ba yanzu mun samu kashi nawa kenan biyu sai wanda nashi ya zo daidai wa daida mummuna hamsin kyakkyawa hamsin babu wani bai jayi wani ba ga wani 'yan tozon arafu kenan 'yan tozon la'arafi kenan za a sa su a la'arafi idan idan ƙanshin jahannama ya bugo ayu jahannama ko idan bala'in jahannama ya fito ta aiko in ya buge su su dama suna can suna kallon aljanna ne shi yasa ba za su iya su kallaci wuta ba wutar juya su za a yi wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari bana rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin surifat absarum aka juyar da ganin su su kallaci can amma su da kansu a ai jahannama ba ta da dadin ba ta da kyan kallo Allah ka tsare mu kenan alladhi shtukka ismuhu ga bidi'a da ga sunanta kuma saboda haka yan me karshen yan tozal arafi aljanna ko wuta saboda lam yadkhuluha wa hum yatma'un lam yadkhuluha har yanzu ba su shige ta ba amma suna kwaɗayi e kuma ɗaya kenan sanin na biyu ai suna da alkhairi hamsin kullum Allah kuma ba zai zalunce su ba to yanzu idan aka ce makomasu wuta ce har abada to ina ladansu hamsin haka shi wancan da aka ce za a tura hibirsina wanda yake da zunubi 90% yake da eh, kyakkyawa 10% to idan aka ce zai dawama a wuta har abada to ina ladan shi sakamakon shi na goma bisa ɗari kullura shi sa kuke ganin nusus na shari'a ki tsaya ki kallace su sosai a mahanga ta ilimi za ki ga sun kasu kashi uku duk abin da ya shafi aljanna za ki ga khalidi na fiha abada na duk wanda ya shiga aljanna no kenan ɗaya duk kafiri da ya awi da suke magana kan makoma kafirai za ki ganta khalidi na fiha abadan no kenan ayoyi da suke magana kan laifuffuka za ki ga khalidi na fiha ne babu abadan wa zai ba da misali kowane eh muna neman mai abada na waman ya kutul mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما باب ابدا جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا kun san mun samu na ina zuwa mun samu na aljanna mai khalidi na fiha abadan to duk inda ke khalidi na fiha ba abadan na aljanna kuma za ki ga wasu da abadan duk na aljanna kenan khalidi na fiha abadan ne inda kawo abadan an tabbatar da abadan in ma inda ma ba a kawo ta ba kamar yadda muka karanta inna ladina amanu wa amilus salihati kana lahum jannatul firdausi nuzula kun ga babu abadan amma dai aljanna ce ta muminai ita ma in an shiga ba a fita wana ce da kyau ko mun ji wannan kenan aljanna duk wanda ya shiga baya fita Allah ka shigar da mu ciki nam sai mu je na kafire kenan ko inna allaha la'anal kafirina wanda suna inna allaha la'anal kafirina wa adda lahum sa'iran khalidina fiha abada khalidina fiha abada za su dawwama ne a cikin ta har abada to sai ya zamana kenan duk ayoyi da suke magana a kan kafirai to ne fiya abada ne ko ayoyin an sa musu abadan wasa in dai kafiri ne ya shiga jahannama to abadan ne no kenan yan sai mu sai mu je ina sai usatul muwahhidin usatu sun masu tauhidi ne suka yi saban Allah wani ke kawo muminan muta'amidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأن عنه وعد له عذابا عظيما الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس ذلك بان مقاول إنهم بالبيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون باب أبدا والوراء باب أبدا kun gane ko hakan da Allah ta'ala yi magana rabon ومن يطع الله ورسوله يدخله كون يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالد خالدا فيها كو ذلك الفوز العظيم خالدين فيها خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ومن يعص الله كون قاد معصيه ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين باب ابدا wannan yana cikin manya-manyan masail da ake tattauna da su a bambancin akida ta ahlus sunna wal jama'a da akida ta da wanda ba ahlus sunna wal jama'a ba akan matsayin murtakibul kabira wanda ya aikata babban laifi me mako masa in dai sunan musulunci na kansa kun lura da ke ko kuma wala takfiranna ahla salati wa in asofa kulluhum ya'si fil arshi yasbahu shine sai suke ganin da khawarij suke ganin duk wanda ya saba ma Allah ya kafirta saban Allah kadai kafirci ne kuma gashi Allah ya ce wa asa adamu rabbahu bahawa to kaga lura da tadabbur na ayoyin qur'ani su sa mutun ya sanya kowanne abu a matsayinsa Allah ta'ala ya tsayar da mu gaba daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yanzu zamu tashi wayin sabul jisru sai mu zo kan abin da ya shafi gada siraki kenan